ne karon farko da shugaban ƙasa zai gabatar da daftarin kasafin kuɗi ba tare da rarraba shi ga ɓangarori daban-daban da za a yi aiki kansu ba. Alal misali, Bola Ahmed Tinubu bai ce an ware wasu kuɗaɗe ga ɓangaren ilimi ko kiwon lafiya ko noma ko hanyoyi da sauransu ba. abin da ya yi shi ne bayyana abin da za a ware wa ɓangaren manyan ayyuka da ayyukan yau da kullum da kuma ko a nawa ne za a sayar da gangan ɗanyen man fetur a kasuwar duniya da kuma ko kan naira nawa ne za a canza dalar amurka ɗaya shugaba tinubu ya ce minista mai kula da kasafin kuɗi zai kawo bayanan da daftarin ya kamata ya kunsa daga baya wani abu da yusuf shitu galambi ɗan jam'iyyar npp daga jihar jigawa ya bayyana shi da yaudara dokar ƙasa tana cewar a zo a gabata da da kasafin kuɗi a gaban majalisa ai amma shi da ya zo kwali kawai ya zo ya ajiye amma ainihin gundarin kasafin kuɗin da mai ya kunsa mai ya kunsa bai zo da shi ba ya nuna cewar dukkan wani bayanai da ya kamata a ce kowace ma'aikata ga abin da za a kashe an yi abin dalla-dalla gaskiyar magana wannan kwalin babu kowa a ciki. to yaya majalisa za ta yi tunda ba a kawo bayyanannen kasafin kuɗi ba ga shi galambi. za mu iya bakin ƙoƙarin mu in Allah ya sa mun iya gamawa kafin shekara ta gari shi wani irin ƙoƙari ne tunda ba ku da gundarin abin da kasafin kuɗi ya ƙunsa? misali kamar ayyukan mazaɓunka. a to abin da ke gaya miki ne yanzu da ya ba zo kuma babu shi amma watakila wajen satin gobe ko watan gobe a kawo daga nan kuma sai mu ga miyaci a ci amma dai yanzu dai an karanta samari wato an karanta samari na abin da budget za ta kusa an karanta mana benchmark an karanta manyan ayyuka da sauransu amma dai mu ga abin a zahiri a rubuce kamar yadda aka saba yi duk shekara ko kuma kamar doka ta ce a yi duk shekara shine abin da ba yi ba amma ga shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai abubakar bichi wanda shi ɗan jam'iyyar apc ne daga jihar kano ya ce wannan kasafin kuɗi da shugaba tinubu Tinubu ya kawo kasafi ne da zai amfani jama'a. Muna ga wani budget ya zo da alharai daban-daban. An ka duba manyan ayyuka na yau da gobe an kara musu kuɗi fiye da yadda ake su a shekarun baya so muna ga wannan kasafin kuɗi da aka kawo shugaban kasa kawo zai taɓa al'umma musamman mutanen da ke karkara da mutanen da suke jihohin wannan kasa gaba ki insha Allah wannan kasafi dai shine mafi yawa a tarihin Najeriya to ko me Abubakar Bichi zai bayyana mana a game da bashin da ake so a ciwo na dalar Amurka biliyan ɗaya a daga ci shi fa bashi inda za a yi ayyuka ba laifi bane kowace ƙasa a duniya in ka dauki ƙasa Amerika ta kowace ƙasa bashi a duniyan nan saboda haka in za a yi ciwo bashi a yi aiki aikin hanya a zo a gina titin jirgin kasa a zo a gina makarantu a gina asibiti ba laifi ba ne. amma a kan batun ciwo bashi kwararre a fannin tattalin arziki dr sa'ad usman ya gargaɗi kan batun ciwo bashi yana cewa idan bashin ya yi yawa kuɗin da muke samuwa na cikin kasan ba zai iya yi mana ayyukan da ya kamata mu kuma mu biya bashushukan da yake kanmu ba domin bashukan nan za mu zo mu biya su kuma za mu biya uwar kuɗin da kuma kuɗin ruwan shine ya kamata najeriya ta sani majalisa ta ce za ta ci gaba da zama har ranakun asabar da lahadi idan ya kama domin a samu kammala aiki kan kasafin kuɗin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya